قال Rabbin surni بما كذبون sai annabi Nuhu ya ce, Ya Ubangiji na, ka taimake ni a kansu ta hanyar ɗaukar mana fansa a kansu sakamakon ƙareta ni da suka yi.